tun lokacin da ofishin mataimakin shugaban kasar najeriya farfesa yemi osinbajo ya fitar da jerin sunayen matasa dubu ɗari biyu daga cikin matasa dubu ɗari biyar da gwamnatin najeriya ta tsara za ta baiwa ayyukan yi aka fara samun cece kuce dangane da manufofi da hanyoyin da aka bi sun nuna akwai matsalar kabilanci da rashin bin ka'ida domin an dora waɗansu sunaye da ake zaton cewar ba sunayen 'yan wa'annan jihohi ba ne kamar a arewacin najeriya wani tsohon minista a najeriya kuma jigo a jam'iyyar apc alhaji umaru dambo yana ganin cewa 'yan ƙasa na da hujja su yi koke-koke ganin irin sunayen da aka gani sun bayyana a jaridu wanda bai dace da sunayen ainihin 'yan jihohin da ake ikirarin sunayen na wakilta ba. To gaskiya wannan kuka yana da alamun gaskiya kuma dole ne a koka don inda za a yi abu saboda kowa ya samu ne mu a nan arewa mu aka fi cuta kuma sha'anin kabilanci da son zuciya da abubuwa ba bakon abu ne ba a ƙasar mu gaskiya kamata ya yi a ce an sa ba wai wani wanda ake tsammanin ya san 'yan wurare ba a'a ya kamata a hada a tabbatar waɗansu taso daga jihohin nan su zo su tabbatar da irin waɗanda aka ɗauka a waɗannan wuri in ba haka ba to gaskiya za a kware mu kwarai don waɗansu jihohin ba za su ma ɗauki mu ba kuma babu mutanenmu da za su je su yi cuku-cuku su sa mutanen da ba su a ciki don saboda a irin abin da ake cewa fatalwar ma'aikata wanda yake kila su sun san tun daga ofishin da ake kada abin kila sun sassa irin waɗannan sa kalbi kuɗin ba tare da an sani ba. Haka kuma ɗaya daga cikin shugabannin al'ummar yankin arewa maso gabancin Najeriya Alhaji Abba Kaka shi ma ya yi tsokaci dangane da irin badakalar da suke zargin an yi a jerin sunayen da aka fitar cewa suna wakiltar jihar Borno kuma waɗansu jihohi na arewa maso gabacin Najeriya kamar haka. Sai magana ita ce abi tsari da yake da gaskiya. Dan Kano za a ɗauka a ce daga Kano yake kuma a tabbatar da haushi ne ɗan Kano in a Maiduguri ne kuma haka a Abdul ɗin ma haka amma abin da suka yi ababar na kawai bane da zamfara Kano Katsina Kebbi misali Adamawa aka ta ganin sunaye a irin sunayen mu bane sunayen kudu ne in haka ba a bi gaskiya ba kuma yadda wannan program din sun daga sun bata ma sunan su bisa duk yayi da shi lola a kan mai ba a su rage shawara a kan wannan al'amari yayi mun da gancin ba abin da ya faɗa abin da ya faru a kudu bin ya za a ce mu ana cikin wannan halin boko haram din nan mutanen ba su da aiki ana cikin wannan halin kunshi kuma a zo a ɗauko sunayen kudi wai a zo a sa cewa mu mutanen mai na Borno. To amma a waje ɗaya Hajiya Maryam West wadda ita ce babbar jami'ar da ke kula da wannan bangare na tallafa wa al'umma da kuma samar da ayyukan yi ga matasa domin in ji irin matakan da suke ɗauka domin bincika ko tabbatar da an share wa masu koke-koke hawaye dangane da wannan badakalar da ake zargi. Yanzu za mu gyara don wannan dubu ɗari biyun da muka yi ya nuna mana inda akwai problem. Ni da kaina ina magana da wasu ina cakucan ku canza mutanen nan wanda suka sa mu yi aiki da su kuma yanzu mun samu kuɗin at least da za mu yi publicity a a state din nan dan da mun yi relying akan focal person din nan to kuma na realizing cewa wannan focal person sun wasu ba su aiki yanda ya kamata ba akan wasu yanzu muna so mu gyara kuma muna son mu nuna cewa kowane local government dai at least an samu matasa amma ni na tabbatar yanzu da aka ga haka din mutane za su fi application tunda maganar nan ta bi ƙasa na ji ana da har a masallatai akwai masu cewa ban kyauta a arewa ba kuma alhali ko tsakani da Allah muka yi aikin nan an ce da mu duk wanda yake dan Najeriya yana da bukata ya application ya nuna interest din shi kuma zai iya koyar da yara ko zai iya taimaka manoma a dauke shi duk waɗanda muka gani cewa ba a zauna suke a wajen ba za mu cire already na abadan mun ciccire su mutanen da suke zauna a abadan ba su yawa an ɗibi mutanen a suke ba da suke kusa da abadan don su ba zai musu wahala su je wannan local government din su aika amma idan mutum yana ɗan ci hankali yana zaune a Lagos yayi application sai shi dan jihar Kano ne muka je verification a local government dan dan local government zamu je zamu je da mutanen NOA da mutanen NYSC da shi focal person din zamu je kowa ya zo ya reporting wannan certificate da kace da kana da shi mu gan shi dama cikin information da muka nema a yanar gizo mun tambayi BBN Umar Faruk Musa Amurka a Abuja Nigeria